ba tsaya ka bayanin bayani da ka ga mu mun fito ba mu fasa ba kamar yadda muka alkarwar ta sai dai abin takaici kuma mun sanya yin arewa ta mu mun fito don al'umma ba da kansu an ba su naira ɗari biyu zo sun karya musu su ina ba su shawarar cewar su gaya mana yau aka ba su sai mu duka musu da musu cewar muna kishin su ne don kishin mu amma arewa ya dace mu farko lokaci ya kure lokaci zai kure mana yana da kyau mu motsa ba mu motsa farka da kuma da fita arewa mu tashi wallahi arewa mu farka akwai matsala ina gaya akwai matsala sosai kuma zai yi a ce ana tafiya a haka ba mu fito dan al'umma ba su ta kai ku da kuma da makamai da komai ba su da ba wannan magana yau shi ne akwai ka ba ba ku ba ja da baya yanzu ga mu wannan gaskiya mun dawo kuya tunda yanzu mun laɗe ne tunda mun kora <laughs> mu takardu Hankala zama cikin ake cewa an karɓar shinkafa ne sun zuwa ruwa ba. shinkafa mun san su. Wacce shinkafa ke nan a tafiya. 'yan a yi da ku. Shinkafa a ido serious a Lagos wai amma kuma abokinmu ne to wallahi na zo kami eh. amma yanzu an samu matsala na musu riga sai ya ga ba yadda zai yi da mu dole hakura da wannan kami dole hakura bi daga daga mutum da taluma na biki yaya eh. bari ga da baki kai da security ba ba da security a ah, ai ai a cikin ke kamata ba haka ba ah, a ana sa facebook sai ne ran juya na fi facebook a kallon kawai iskanci kuma